saboda Allah ya muka da su kaga shi mai gari ya bari akan za a yi za a yi kanka amma kaga ya ga shi ka dan gaske har ne wannan ya ga da kuma ka zo ka aiki daban to an an magana sai a ce ai laifin mu ne ni wakili kai yabba ka an fara kai zaka bayani a zan yi bayani dole a wannan haiti ba za mu yi da wannan ya fara samu kuma na so a ce na same ku tare da mai shiri saboda ji daɗin karɓar mun samu wasu 'yan tsirku wasu munafukai 'yan hana ruwa gudu eh. suna ƙoƙarin su wawuro wata magana a kanmu su kawo ta fada To ni na san cewar ba wasu bane kawai waɗanda ba sa son garin nan ci gaba ne. Mun zo da alkhairi suna bakin ciki. Ku gawa mai gari da sun zo da wata magana ai burin ai watsi da korafin Aha, kargada. Wannan ita ce shawara. Kargada mu zanje eh, maska. Dan muna nan muna ta kokari za mu kafa garin nan. Insha Allah. Wallahi kwanan nan za mu yi wani kafi akan garin nan. Kwanan nan. Eh kwanan nan. ai kaga kwalara ga ta nan ta zo kwalara da bakon da wuri to muna nan zamu ba da wani magani kwalara da bakon da wuri an gode ba ai zuwa su alheri ne gare ni aka kada ba wanda ba wanda ya isi kashe bargaro wannan gaskiya ne ba zai yi ba ai a garin nan kun zauna dan eh. saboda a matsayi na wakili na garin nan a matsayin sa limamin garin nan don Allah da duk wata magana da zai da mu ne gari yabba eh, ba matsala Allah ya saka da dai a ci gaba da da kokari da da tebu kaji dai kaji dai sun kare an kawo ko eh an kaji sai dai kalwa ce ta kare kuma yan zakarin ma sun yi kasa zuma eh ka san tarin fuka zakara dole shi ake bukata wajen maganin tarin fuka wallahi ku dan karo mana zakaru to shi ne sirrin kenan eh, ah, shi ne sirrin sarkin aska eh, eh, kun kusa ƙara da kajin nahiyar nan yawa dan kanji ba ma ba kaji to sai dai lafiya na samuwa a lafiya tana samuwa kuma saboda mun yi tunanin ba ku maganin kanda za a kawo mana tattabaru kwanan nan shi ma iya kanda ne ai mun gode yara suna yi mun gode eh, zan hutu mun gode ya e ba mun gode zuwa fa ka baka da ba. ka kwatar da hankalinka ba komai ba wanda ya sai kurku anan ba komai Idan wannan ka kake shi zai to ma da Allah ina gidan ma ina da dan taba dan aiki ai suna kokari mutane wallahi Ka farkon da su ne ba kaga zai ma da wannan wanzamin da kuma da